yawa wanda ya kirkiro mazhaban a na babu saɓani cewa lallai wanda ya asasa wannan mazhaba mai jassi Muhammad bin Karnam eh, shi ne Abu Abdullah Muhammad bin Karnam bin Iraq a Sajistani mutumin Sajistani shine wanda ya kirkiro wannan mazhaba na murji'atul karramiyya ita ce mafi munin mazhaba su yan karramiya sun ce imani shine magana kawai al-qawl lisan kawai in mutum ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah ya zama mumini kamilul iman Falyaf almasha sha ba da bayan wannan ya aikata duk abin da ya ga dama almuhim dai kawai ya furta kalmar shahada da harshensa shikenan faman takallama bihi fa huwa mu'minun kamilul iman duk wanda ya furta wannan ya zamanto mumini mai cikakken imani lakin in kana muqirran bi qalbihi kana min ahli janna sai dai in ya kasance wato ya kudirce a zuciyarsa ya kasance daga cikin yan aljanna in kana mukazziban bi qalbihi kana munafiqan min ahli an ya kasance mai karyatawa da zuciyarsa ya kasance munafiki daga cikin yan wuta wato ma'ana in ya furta mana shi kenan. ba sai yi sallah ba ba sai yi azumi ba ba sai yi zakka ba ba sai yi aikin hajji ba in ya ga dama yi zina ya sha giya ya yi caca luwaɗi, ya yi kaza yi kaza ya yi kaza an gane wannan ko duk wani mummunan zunubi ya aikata in dai ba kafirci bane to wannan mumini ne kamilul iman kun fahimta in har ya furta da harshe kawai amma sun yi aiki da harshe zuciyarsa kuma in har ya tsare ta da zuciya to anan kuma shi da Allah Allah zai masa hukunci وهذا القول هو الذي اختصت به الحرامية والخلع wannan magana shi ne wanda ƴan karramiya suka kebanta da shi kuma suka kirkiro shi daga sauran kungiyoyi na bid'o'i ولم يسبقها أحد إلا إلى هذا القول باب ونوان دي تبر قاسو زوا وانا مغانا دي دنيا قبا دي ماسو لسلف وهو آخر ما أحدث من الأقوال في الإيمان شيني كالشان أبن دا أغدسا أكا كيركيرو نما غنغلو قبا دي إيماني شيني كالشي وانا مغانا شو الإيمان هو القول باللسان shi waɗanda kiran wa yannan murji atul karramiya kaga murji a kana nau kenan akwai murji atul fuqaha Eh, akwai akwai atul mutakallimi akwai atul karramiya daga wanne ne fi sauki na fuka shine wanda yan hannafiya suke kai da yan maturidiya galiban yan maturidiya yan hannafiya ne su to su suna cewa al'iman qaulun bil lisan wa tiqadun bil qalb ba sanya amal ba su kuma wa'ancan atul mutakallimin al-iman huwa al-ma'rifa shine aqidan Jahm bin sabuwan. al-imani shine sanin Allah kawai in ka san Allah kai mumini ne da cikakken imani an bai zuwa ko al-mumin al-iman huwa al-qawlu bil lisan wancan kuma ahlu al-huwa al-ma'rifa na kuma wannan na karabiya al-iman huwa al-qawlu bil lisan wanda ya fadari eh Eh, na ƙarshen ya fi sauƙi ko? ka san Allah shi eh. ko kai wa ne ko kenan Iblis ma ne Iblis ya san Allah ina in ka san Allah kake yin komai <laughs> mutum ya san Allah zai yi komai ko ba ruwan a gane su dukkan su gaba duk aƙidun sun yi tafaki wajen cire aiki daga cikin imani cire aiki daga cikin imani su ba su yadda ba misali a gane wannan ko to amma eh a bayan da kun ce in ka kulle a zuciyarka yawa za ka shiga eh tun da ba zan ko zuciya tana Allah kawai eh to akwai akwai kuma reshen wannan rashin wannan ne jayayyar da wayannan suke yi gaba ɗaya shine babban jayayyar kwanar cikin gida ne yanzu mutumin da ya yi imani da sallah ya yi imani da azumi da sauransu amma sai ki shin mumini ne ko kafiri wannan rukunin musuluncin gaba ɗaya ya yi imani da su kuma ya san wajibi ne amma bai yi ba za a sanya shi kafiri ne ko musulmi an ya ƙi yin aiki ko kaɗan shin musulmi ne shi amma ba ya yarda da aikin wajibi ne akan kuma ya yarda Allah zai kama shi ya yarda imani na ƙaruwa, ya yarda imani na raguwa wannan shine buga wanda ake kai a cikin gida an gani akwai malaman Saudiya su sun ce duk mutumin da ya ƙi yin aiki kai ko sallah ma baka yi ba kalmar kafiri sallah kawai ko ka yarda da sallah ka yadda sallah wajibi ne ka yadda Allah zai tambaye ka ka yadda imanin ka zai ragu ka ke yin sallah sunan ka kafiri sannan wasu suka ce a'a kamar wani wasu suka ce a'a in dai mutum ya yadda sallah wajibi ne yake fasiki ne shi an gane wannan ko ya yadda sallah wajibi ne sai fasiki ne amma ba za su yi kafiri ba wannan shine mazhaba na a ce nasiruddin al-albani mazhaba na ainihin shekar Rabi bin Hadi al-Madkhali shi ma bai yarda a kafirta ba kan matsala din to kan wannan matsala wasu suka jingina Nasiruddin Albani da shekar Rabi zuwa ga irja'i cewa Albani murji'i ne shekar Rabi ba murji'i ne wasu sun yi rubuce-rubuce shine aka tambayi ainihin a Fauzan aka tambayi ka shek Ibn Usaimin shin da gaske Albani murji'i ne Da duk mutumin da ce albani murji'i ne in ma annahu la ya'rifu al-irja aw la ya'rifu al-albani in ma ya zama to bai san irja'i ba ko bai san albani ba ai albani ya yi yaki da irja'i sosai a rubuce rubuce albani albani yana musu raddi ya za a jingina shi zuwa ga irja'i na ba gane wannan akwai rubuce rubucen da wasu yan kwa suka yi suka jingina duk wanda ya ce sallah ba wajibi ba ne. shi da shekara bai ce to in ka ce wanda ya ce sallah ba wajibi ne murji'i ne imam malik murji'i ne da manya-manyan malamai na salaf irin su imamu shafi'i irin su lais bin sa'ad ire-iren su manya-manyan salaf da suka saba kan cewa idan mutum ya bar sallah wato su gina shi kuma imanin shi ya ragu kuma mai laifi ne shi kuma ya yi babban zanibi, amma fa musulmi ne shi an gano wannan to idan muka san menene aqidar irja shine cire aiki daga cikin imani cire aiki fa shine irja shin albani ya ce aiki bai cikin imani albani ya ce aiki yana cikin imani amma in mutum bai yi ba kafiri ne shi kuma kafiri ba ne to shi shine aka yi ta bugawa sosai matsala yana na a rubuce ana nan cikin fisaha ana tattauna shi su malaman saudiya saboda hanabila da galiban su sun dauki barin aiki barin sallah akwai wanda ya cewa wanda ya bar azumi ya san da gangan kawai yin azumi amma ya san dole ne shi ba kafiri ne shi an gane to in mutum ya bar aiki duka ba duk da bai aiki ba suna kiran shi jinsul amal idan mutum ya bar jinsul amal ya ƙi yin aiki kwata wata, amma kuma ya san shi fasiki ne ya san mai laifi ne shi ya san kaza ne ya san imani shi ya ragu yaya ya san aikin gaskiya ne to shin shi ma wannan in ka ce ba kafiri bane ka zan murjiki ko ba murji bane a gare wannan me za a sa shi dama irja'i shi ne cire aiki daga cikin imani duka bangarorin babu wanda ya ce aiki bai cikin imani babu kuma wanda ya ce imani bai ragu ba sai su wa'annan sun yi zafi ga wanda ya bar sallah gaskiya sun ce wanda ya bar sallah kafiri ne to wannan mazhaba yana da zafi sosai ba mazhaba bane ingantacce gaskiya an gane amma dai duk mazhaba ne na cikin gida kafirka wanda ya bar aiki gaba daya fasikantar da shi amma da duka gaba ɗaya sun yarda ya shafi imanin shi an gani da maganar cewa al'imanin sharɗu kamar in ka ce al'imanin sharɗu kamar ka zama murji imani sharaɗi ne na kamala wato ma'ana abin da girbi al'amal ka sharɗu kamar al'amal ayyuka sharɗa ne na kamala shin sallah sharaɗi ne na sihatul iman ko sharadi ne na kamalul iman shi ma bugawa ake eh wanne ne daga ciki kamalul iman ne to su fauzan su waye manyan manyan malaman saudiya al-iman ba a cewa shartu sai ne kawai in ka ce shartu kamal to kana da fahimta na irja eh ba ka aiki ba a gani al'imanu shaddu kama zaka faɗa haka ne shekaru bi wani ya rubutu ya sashi daga cikin tuta gashi annabi na cewa akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khulqan eh mafi cikan mu'mine wajen imani shine wanda ya fi kyawun dabi'a kana shi akwai mumini mai da kasashen imani akwai kuma mumini mai ce gashi muna cewa la yu'minu ahadukum ce imanin da ku baya cika a shi akwai abin da ke cika imani ko kuma abin da ke rage imani yanzu sun ce kada a ce al'imanu sharɗu kamar alko sharɗu kada ka kawo wannan suna ne matsala ne sosai ana nan ana bugawa kan shi shi garbi ya kawo ayan nan alamtara ilal kaifa da rabar lawa masalan kalimatan dayyibatan ka ba asalu ha sabitu wa farko ha fis sama malamatan suka ce ɗaya ba kalmar shahada Farko ha sauran ayyuka sauran ayyuka sallah azumi zakka aikin hajji da sauransu kaga suna kiran su far ake su ke kammala rashin ke kammala ne ke kammala bishiya an gane shi nan ga shi nan ya kawo ayoyi lai abin da wadda al'imanu kaza kaza al'imanu yazidu yankus yazidu bi ziyaratul amal imani yana karuwa da karin karuwa ayyuka shi karuwa yake yi kuma yana rabuwan ka rage aiki yana karuwan ka aiki karu yana rabuwan aiki ya ragu ashe in na bar wani aiki daga cikin ayyuka na bar wani abu ne mai kammala ne to matsala ne to sun sun ce sam kaka faɗi wannan magana in ka faɗa irja'i ne irja'u khafif A gani shekaru biyu ce ba irja'i ba ne almuhim dai ku fahimci mai irja'i cewa aiki bai cikin imani wannan wani fitina ne kawai can daban ne na fahimta duk ɓangarorin guda biyu babu wanda yake murji a cikinsu shi ma in bala'i ya bala'i shi ma zai tura shi wa masu wancan akida su kuma da su A kaga zai ta rikici ta ce duk mutumin da ya ce mutumin da ya bar aiki ya kafirta aiki kuma ba akida bane ya zama hawa da shi. Zai sa su daga ciki to abin da yasa rikicin ya dan yi sauki kasancewa manya-manyan malamai ne wanda yake jin nauyi sun shek fauzan shek kaza to yana duk yana raddin matsala amma kuma duk malamai ne zata lafiya ko masu daraja sosai da ke zaka ka ga abin saboda ka wannan shi ne, lakin idza kana mukira bi qalbi kana min ahli aljanna wa in kana mukazziba bi qalbi kana munafiqan min ahli an-nar wa hadha al-qawl huwa alladhi ikthar bihi al-karamiya na'am لكوني مؤسس هذه المحنة ليست ليس من أهل العلم. saboda kasancewa wanda ya kirkiro wannan aqida din bai daga cikin ma'abota ilimi shi Muhammad Karram shi ba man bai daga cikin manyan malamai abu abdullah muhammad bin karram wato an yi kaito gare shi manganu masu karo da juna a wannan fagen duna kalli ba hukumin ahalin janna suna cewa duk wanda ya yi magana da harshensa ba zuciya ba to yana daga cikin 'yan aljanna wannan magana mai rauni ne dangane zuwa gare su walaisa min mazhabihim fi shay wannan ko kadan bai cikin mazhabansu abin da ya inganta daga gare shi cewa shi mumini ne mai cikakken imani wa inna hu min ahli kuma dan wuta ne kuma mumini ne da cikakken imani kuma dan wuta ne haka suka abun saboda jahili ne wannan magana akwai wani abun dubawa akwai matsala a cikin shi lazima hada al-mas'ala anna al-insan qad yakunu mu'minan kamilan iman thumma yu'azibuhu kuma lazimin wannan mazhaba mutum ya kasance mumini mai cikakken imani sannan Allah ya mai azaba a cikin wuta ayu khalidallahu fiha ko kuma Allah ya dawwamar da shi a ciki wa qad tawatara anin nabi ya zo mu mutawatir daga annabi annahu yanjahu fi minha man kana fi qalbihi min tsal zarra min an-nar cewa yana tsira daga cikin sa wanda ya kasance akwai gurgurdan kwayan zarra na imani to ya ake samun kwayan zarra na imani in imani baya raguwa in imani tafiya yake duka fitina ne kawai matsalan matsala ne na fitina baya kamata ɗalibin ilimi ya zo ya shiga cikin shi ma ya dubu dubu kawai ka san menene irja'i al-iman yazidu bi ziyarati al-amal wa yanqusu bi naqsiha a gani to sannan kuma cira aiki ka ce aiki bai cikin imani shine irja duk wannan manganin za su mai shafi irja'i ba eh zai biya بسم الله الرحمن الرحيم وهذا أبو هريرة رضي الله عنه عندما بدأ بالسبب واتوقع أبو هريرة رضي الله عنه لوكا شندي فارا نيما إلمي لقد أسلم في السنة hakika ya musulunta shekara bakwai na hijira tsora shekara uku annabi ya bar duniya tsora shekara nawa uku annabi ya bar duniya ya musulunta wasu ce shekara hudu ya kasance shekarun shi talatin a lokacin ya samu daraja da yin abota da manzan Allah tsawon lokacin shekara hudu shekara hudu ya tsaya ya karatu sosai mulazamatin zin ya kasance yana lizimtar manzo irin lizimta na inuwa yadda inuwa ke lizimtar jikinka duk inda kaje inuwan ka na rabuwa da kai to shi ma duk inda annabi ya je inuwan a wato abu da bai rabuwa da shi amma wannan mubalaga ne ko dole ne akwai yadda za a rabu amma shi inuwa ba yadda zai rabu da kai nan dai ana nuna muku irin yadda ya nace ya nace wajen ya samu karatu wajen manzo sallallahu alaihi wasallam ولم يترك وقته تضيع فيما لا يفيد منه علما wato bai bar lokacin shi ya tozarta ba a cikin abin da ba ya fa'idantar da shi ilimi duk lokacin shi gaba ɗaya na so ya ƙarar da shi ne wajen neman ilimi fasarar hadihi al-arba sinina ka 40 sanatan inda sai wannan shekarar shi hudu sai ya zama kamar shekara arba'in ne wajen wasu ɗaliban ilimi wani ɗalibin ilimi ya shekara arba'in to shi ma Abu Hurairah ya shekara hudu ga irin zurfin ilimin da Abu Hurairah ya samu Ya رضي الله عنه يخرج مع الرسول صلى kasance Allah ya kara masa yadda yana fita tare da manzon Allah in manzon Allah ya fita wa yadkhulu ma'ahu yana shiga tare da shi in ya shiga kana musahiban lahu fi hillihi wa ya kasance yana abuda da shi a zaman shi na gida da kuma tafiya nace hillihi yana zaman gida tarhan lokacin da ya daura sirrin tafiya ya kasance daga cikin talakawan muhajirin masu zama a suffa to wannan mana daga cikin abin da ya taimake shi talaucinsa yana zaune a suffa wannan baranda din da gidan manzo Allah me yake zaune idan an kawo an kawo abinci na sadaka ko an kawo annabi kyauta na abinci annabi zai ɗibi kyautan zai ɗan ɗiba sai ya aika gida sauran sai ya ba ahlus suffa shi ne kuma shugaban ahlus suffa din gaba ɗaya in kyauta ne ko sadaka ne duk za a kawo ya ci a gani to babu wani aikin da zai yi sai karatu ba kasuwanci ba komai sai nazarin karatun da fahimtar karatu amma ka haɗa kasuwanci da da ainihin neman ilimi to za a dan samu matsala lokacin da kake kasuwa lokacin ana na ana karatu kana kasuwa ana nan ana karatu ga sauran sahabbai suna zuwa gona sauran sahabbai suna zuwa kasuwanci a nan wajen akwai abubuwan da ake bayani ba sa nan shi ne abinda umar ya yi dabara umar ya sa wani ɗalibi a ɗan uwansa idan shi baya nan shi yana nan in shi baya nan shi ya wancan an sanna nan sai abinda aka karanto zai zauna su tattauna a kan shi saboda baya so wani karatu ya kubuce masa an amince wannan eh وقد anhu da kasuwa ta shi suke. wato hakika ya kawo dalili na yawan haddan shi abu ne ya kawo mana dalilin yawan haddan shi inda ma kala li nas lokacin da wasu mutane suka ce aksar Abu Huraira ta ce ah wai Abu Huraira yaushe musulunta ne ya yawaita hadisin Annabi ya yawaita ruwaito hadisin Annabi fiye da sauran sahabban Annabi ya yawaita me yasa faqala inna an-nasa sai ce lalle mutane suna cewa Abu Huraira ya yawaita ayatani da ba dan ayoyi guda biyu a cikin littafin Allah ba azza wajal ma haddastu hadisan da ban ba da labarin ko hadisi ɗaya ba مثلا إن الذين يكتمون ما أنزل الله sannan sai ya karanta wannan aya lalle wa'yan lalle wa'yannan da suke boye abinda Allah ya saukar na littafi da kuma cewar sa lalle nan da suke boye abinda muka saukar na hujjoji bayyananu da kuma shirya yake wannan shi yasa abin da na sani na hadisi ba na boyewa da ba za ka wallahi ba zan gaya muku ba sai ce wa inna ikhwana min almuhajirin muhajirin lalle in uwanmu daga cikin muhajirun kana yashgaluhum al'amalu fi amwalihim ya kasance abin da ke shagaltar da su shine aiki ga dukiyarsu noma wa ana zuwa gona a yi ta aiki a gona ba a tsaya ba tsaya wajen neman ilimi ba lokacin wa anna abu hurairata kana yalzamu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam li shababi balquni shi kuma abu huraira ya kasance yana lazimtar manzo Allah da zaran ya cika cikinsa yana lizim da zaran ya ci abinci ya kunshi dai makaranta ba magana barin zai nemo kuɗin ajiye account kawai shi karatu ne kawai yana koshi yana cin abinci karatu yana cin abinci karatu wa ya hazuru ma la ya hazuru abu huraira yana halartar abin da ba sa halarta yana halartar wasu abubuwa da kasa shi manzo Allah ba wai littafi yake sawa ba in ya tafi unguwa tafiyar shi ana kalluwa na rubutawa in ya zauna zaman shi ana kallo ana rubutawa duk inda ya je karatu ne in har baka je inda ya je ba to kai hasaran karatu ba ga wani ba ce an karanta ne kitabun tauhid ko ba kitabun tauhid ba fatawul majid ba tafsir aziz ba gidatul wasiya a gidatul wasiya na tare da annabi a gani shi manzo Allah shi kai shi ne ilimin maganar shi aikin shi abinda aka yi a gaban shi duk ana rubutawa ana ɗauka ko wani lokaci zai faɗa cewa Allah ya ce sai a sauri a rubuta ba shi kaga in har ba wai zaka yi tabin Allah bane zaka yi asarar karatu ba kamar yanzu yanzu kira yanzu an sa lokacin karatun a ce da asuba a ce kuma da can cikin dare ko da yamma ka san zaka iya dawowa da sauri kai karatun to ba haka bari. eh shi ne wannan shi ne da zai ka cewa da yawa daga cikin yan orientalist da akalaniyin da masu ƙin sunna suna suka abu huraira suna atake ɗin sosai rubuce-rubuce yaya za a yi mutum ya musulunta shekara hudu a ce ga sabar da suka musulunta tuntuni ba su ruwaito abin da ya ruwaito ba an gane wai wannan wai karya ma abu huraira ke yi hada yan shi'a shi sa su ko malamai sun yi rubuce-rubuce domin raddi a gare su kuma eh, malamai sun kawo talab an kawo irin su baƙiya bin mukhallad wanda ya haddace diwali bayan hadisan annabi diwali manya manya da waƙoƙin Laraba duk suna kan shi ya haddace hadisai kaza ga imamu ahmad ya haddace hadisai miliyan nawa a kan shi ko miliyan bakwai aka ce ko miliyan nawa bukari ya haddace nawa in ka ji hadisan da suka shi abu da abin da ake magana da wani jayen hadisan dubu biyar ne wani abu hadisai dubu biyar da wani abu ake ta wa kai wannan amma ga sai imamu ahmad sun haddace hadisai wajen biliyan nawa biliyan abinan miliyoyi ga sanin sun haddace a gane to amma ga dukkan sanin ga wasu daga cikin salaf da suka haddace abubuwa da yawa wanda abubuwa da haddace ba da yawa <laughs> na'am بسم الله الرحمن الرحيم فإن قال هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام to idan suka ce maka ai duk wayannan ayoyi da kake kawowa na maganan kafirci masu bautan gunki ai wayannan ayoyi sun sauka ne ga wayanda suke bauta ma gumaka kaifa taj'aluna as-salihina mithla al-asnam yaya za ku sanya salihai misalin gumaka eh ai mu ba muna bautan gumaka bane mu muna neman tabaruki ne wajen waliyai a fahimci wannan bambanci tsakanin mu da gumaka masu bautan gumaka mai bautan gunki in yana neman haihuwa ko yana neman ainihin ya samu kuɗi zai daga murya ya ce ya lata ya uzza ya manata ba na arziki ya lata ya uzza ya manata ba mu lafiya to mu cewa muke ya waliyiwa ne ya shehiwa ne ya imamiwa ne ba mu lafiya ai akwai bambanci wa'annan suna kiran waliyai a gumaka mu muna kiran wa ya za ku sanya su salihai misalin gumaka shin sun yi daidai ba me a eh? wannan shi ba mage ba kyanwa wago ba cinya ba kafin baya me ba mace tsakanin cinya da kafin baya to su sun ce wai su kafiran maka suna kiran gumaka ne in suna cikin matsala suna yanka dabba su ba gunki ko da sunan gunki bismillata mu kuma za mu yanka bismi shek al-fulani idan mun shiga cikin tsanani muna neman agaji su suna neman agaji da kuma kamo kuma muna neman agaji da shehi shi kuma wannan shehi muna kama kafa da shi ne mun san ba shi ke halitta ba ba shi ke azurtawa ba ba shi ke kashewa ba shi ke rayarwa ba su suma kafin da suka dauka su ma sun san cewa gunkinsu ba shi ya halicce su ba ba shi ke kashewa ba shi ke rayarwa ba amma kuma suna kamun kafa ne da gunkinsu wallazi na ta hazo min dunihi auliya ma na abuduhum illa li yuqarribuna ila allahi zulfa wa'annan da suka rike kuma bayan Allah a matsayin waliyansu suna cewa ba muna bauta musu don komai bane sai don su kai mu kusa da Allah kafirai muka suma sun ce dalilin da yasa suke bautawa gumaka don gumaka su kai su kusa da Allah ne amma sun san Allah Allah da yake yin komai ba gunki ba misali to su ma wa'annan masu bautan shehunne da waliyai daga cikin gullatu sufiya da shi'a su ma wannan shi ne fahimtansu. kai tsaye suna kamun kafa da shehunne ya shehu ba mu lafiya sun ce sun yi tawassuli su kuma kafiran maka cewa suke takarrubi ma na abu da hum illa li yuqarribuna su kuma wannan ma na abu da hum illa li yuwassiluna ila Allah tawassulan eh na'am am kaifa taj'aluna al-anbiya asnama ko kuma yaya kuke sanya annabawa su zama to gumaka ai dan mun kira annabi in mun shiga cikin tsanani annabi gunki ne fajawibhu bima taqaddam fajawibhu ka ba shi amsa da abin da ya gabata fajja anan gane ku فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله. وتللشي إذا يتبتر cewa lalle kafirai suna shaida da rububiya kafiran maka suna shaida da rubiya Allah ke halitta shi kare kafiran maka Allah ke azurtawa Allah ke saukar da ruwa Allah ke kashewa Allah ke rayarwa Allah ke bada lafiya Allah ke bada haihuwa kafiran maka sun yadda da wannan dukkan ta gaba ɗaya ga Allah ba sa jayayya wa annahum ma aradu mimman qasalu illa shafa'a cewa lalle su ba su yi nufi ba daga abin da suka nufa sai dai ceto su ba sa nufin komai daga gunki sai dai suna neman ceto ne wajen gunki neman kamun kafa da gunki ya kai su kusa da Allah to su ma bullasu sufiya da shi'a masu kira sunan waliyai da kiran sunan shehunai me yasa suke kiran su suna kiran su ne saboda su ma suna nufin ceto a wajen suna nufin kamun kafa a wajen su ashe babu bambanci ta ba har qulubuhum an gane wannan ko Yawwa babu bambanci walakin idza arada an yufarriqa baina fi'lihi wa fi'lihi sai dai idan yana so shi wannan bawan Allah in yana so ya bambanta tsakanin aikin shi da nasu da abin da ya ambata Ka ambata mai, الكفار منهم daga cikin su akwai wanda yake kiran salihai kafiran maka a kafirai kai akwai mai kiran salihai misalin kamar kristoci wa suke kira annabi isa alayhi salam in jesus name ko ko mai ba sa cewa in god by god's name in jesus name suna buƙatar haihuwa in Jesus name suna buƙatar lafiya in Jesus name su suna kiran Jesus ya ba su lafiya Jesus ya ba su haihuwa Jesus ya ba su ainihin dukiya ku gane wannan ko to ashe sun kira Jesus ya ba su dukiya su ma na sun ga duba ma su abin nasu a cakuɗe shi suna kiran Jesus wasu ɗauka Jesus ma Allah ne ma gaba ɗaya ko kaga su a nan wajen sun kira wa salihai sun kira alihai sannan akwai masu kiran uzairu akwai masu kiran wasu allo wasu mutane ashe akwai mutane a zamanin da ana bautan akwai masu bautan mutanen kirki an gane ku na'am akwai kuma masu man yad'u al-awliya akwai daga cikin su masu kiran waliyai alladhina qala Allah fi wanda Allah ya ce ulaika allazina yad'una wa'annan wanda kafirai ke kira suna bauta ma يبتغون إلى ربهم الوسيلة أولئك الذين يدعون قد أسلموا وإنهم عند كافرين كيرا سنة بوتا مصر مسلمتا har ma gashi nan yabtaguna ila rabbihim wasila. suna neman tsani zuwa ga ubangijinsu a cikin zuwa ya kusa eh? su abdullahi bin abbas kamar yadda ya zo cikin ibn kafir <coughs> abdullahi bin abbas ya ce ya kasance wasu jama'a daga cikin ainihin mutane suna bauta ma wasu jama'a daga cikin aljannu to sai ya to su aljannun sun ji wa'azi sun musulunta da suka ji wa'azi suka musulunta sai su wa'annan mutane ba su san da musuluntar aljannun ba sai suka ci gaba da bautan aljannun ne ko sai ci gaba da bautan aljannu alhali aljannu sun musulunta shine aljannu ke shine Allah yake ba mu labari cewa wa'annan wanda kafirai ke bauta ma wa'anda wa'annan mutane suke bautawa sun fa musulunta aljannin na fa sun musulunta har ma ya zama to guna ila rabbihimul wasila suna neman tsani zuwa ga ubangijinsu su aljannin sun musulunta har sun dage ba dare ba rana suna neman bi tsani zuwa ga ubangijinsu to ayyuhum aqrab a cikin zuwa kusa da Allah su aljannin sun dage yanzu kullum sallah suke kullum azumi lokaci suna bautan Allah suna kaza suna kaza sun koma ga Allah sosai da sosai sun wayannan sun sanya aljanu zama tsani da wanda ya sanya wani ya zama tsani da wanda ya dumfara Allah kai tsaye ya kusa da Allah kaga Allah ta'ala ya ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin ubangijinku ya ce ku roƙe ni in an samu ku bai ce ku sa wani a tsakiya ba ko kai tsaye ka roƙi Allah in ka ce ya gunki ba ni lafiya da sunan kayi tawassuli ne wani kayi shirka ne ku roƙe ni kai tsaye amsa muku lalle wa'annan masu girman kai an ibadati me nan ibadati a nan wajen an du'a'i sai aka cire ainihin addu'a ka sa ibada don a nuna ma addu'a ibada ne sai na kuluna jahannama dakhirin da sannan shiga Nama suna wulakantattu wa idza alaka ibadi anni fa inni qarib idan bayi na suka tambaye game da ni kace mun ina kusa ba sai sun sun kama kafa da wani ba ba sai sun sa wani tsakiya ba ujibu ta a wata da'i idza da'an ina amsan addu'a mai addu'a in ya roke ni ina wani ko babashir babashir babashir babashir sadirin me allazina idza asabarhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ashe su masu hakuri cewa suke in musiba ya same su kai tsaye inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba suna kiran sunan wani shehi ko wani wali ko wani gunki bane misali an gane to wa'annan sun musulunta ayyuhuma aqrabu wa kusa da Allah wa yaqulu isa ibn maryama wa ummuhu suna kiran isa nan yana kawo hujja ne cewa ba gunjika ya ke ake bautawa ba ana bauta ma aljannu ana bauta wa annabi isa alayhi salam da mahaifiyarsa Allah ta'ala ya ce mal masihu bin maryam illa rasulun annabi isa dan maryam ba wani bane face manzo manzanni da yawa sun gabata sun wuce sa. ba shi kadai ne manzo ba manzanni da yawa sun wuce mahaifiyarsa siddiqiya ce kana ya akula da ta'am sun kasance suna cin abinci duk mutumin da yake cin abinci to kuma yana amsa kira na ɗabi'a ko mai cin abinci mai shan ruwa zai je bayi zai yi kaza zai yi bawali zai yi kaza shine lawazin din suna cin abinci mutane ne su duk mutumin da zai ci abinci mutum ne shi to da annabi isa da mahaifiyarsa kana ya akula ne tsa'am sun kasance suna cin abinci dukansu ba alloli bane su ba abin bauta bane su ka duba yadda muke musu bayanin ayoyi daki-daki sannan ka duba yadda ake juyar da hankulansu an hana su fahimtar gaskiya ka ce musu za ku ringa bauta wa annabi isa da mahaifiyarsa su ne min dunillah a nan wajen su ba Allah bane za ku ringa bauta wa annabi isa da mahaifiyarsa kuma bayan Allah wanda baya mallaka muku baya mallaka muku amfani ko cutarwa alhali Allah shi ne mai ci ko masani? ha? ku tsara? salikun salam su ma ga tsoron yan tsoron yan biri haka fice albarkacin yawa wanda ya wani duk ɗaya ne ba bambanci ya Allah ka amsa mana dan albarkacin Yesu Kiristi to abin nasu ko gobe ko bayan suke Yesu Allah ne suke da zakarin wasu ya suke ma addinin nasu ma to addinin nasu abu yana cike da karo ne ba na'am babu qaulin lahi ta'ala babu inda Allah ta'ala ke cewa inna ma zalikum shaytanu yukhawwifu awliya'a kawai wa'annan fa shaydanu ne suke tsoratar da ainihin masoyansa kada ku ji tsoron su ku ji tsoro na ɗan kun kasance mu'minai an gane wannan ko ana maganan wa'annan mutane da bayan an yakin badar an kwama sai aka ƙara yin haƙuri aka ƙara yin alƙawari cewa za a haɗu wato a badar shekara na biyu za a ƙara haɗuwa wani shekaran abu sufiyan da mutanensa sun yi alkawari za a ƙara haduwa a kasuwan badar a ƙara kwamawa ina ba ta gane amma me ya faru sai a lokacin nan sai abu sufiyan da sauran kafirin ce gaskiya yakin da muka yi da muhammadu mun sha wahala gaskiya yakin nan mun sha wahala ba ƙaramin wahala aka sha ba gaskiya baya kama bai kamata mu ƙara komawa ya kamata yakin nan a dakatar da shi to amma kuma in muka dakatar da yakin duniya za su ruwaito cewa mun ji tsoro bai dace ba to yanzu ya za mu yi don kada ce mun ji tsoro sai za ka ce to abin da za a yi shine ka samu wani mutum ya je ya same su ya firgita su ya nuna musu mun tanaji makamai mun shirya musu mun yi kaza za mu yi kata-kata da su in suka ji tsoro kaga da mu da su gaba ɗaya ba za a fito yaƙi ba sai eh, gaskiya wannan addabara ne dabara ne mai kyau aka samu wani bawan Allah aka ce za a biya shi ya je ya firgita musulmin ya zo ya tarar musulmi suna wasa wukakensu suna ta wasawa suna shirye-shiryen za a fito sai tambaye bayan Allah na kuna wasa wuka bai ba zai ce a ai mun yi alƙawari za mu haɗu ne a badar wannan shekara yanzu muna shiryawa ne yace za ku iya yaƙi da mutanen nan sun fa shirya muku da makamai kaza makamai sojoji kaza mai runduna kaza kada ku je ba ku ji tsoron su sai to ai mu tun da dai manzo Allah ya ce mu fito mu mun san cewa Allah zai taimake mu wallahi sai mun fito Allah lokacin da ya ce ku ji tsoron kace to ai su wallahi sai sun fito ba abin da zai hana su fitowa in ma sun mutu sun yi shahada ba shi kenan ba in kuma sun samu nasara alhamdulillah in kuma sun mutu ba asara ta kowane bangare to shine Allah ya saukar da wannan aya allazina qala lahumun nas inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum Eh, wa'inda mutane suka ce musu wato wannan mutanen ba mutum ɗaya ne aka kira shi nas saboda ya zo ne da umarnin mutane wa'inda mutane suka ce musu innan nasa kar jama'u lakum lalle mutane sun taru gare ku fashon ku ji tsoron su fa hum imana sai ya ƙara musu imani wannan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil sai Allah ya ishe mu madalla da abin dogaro lokacin da suka je kasuwar madar din suka ga ana ta cin kasuwa suka ba su ga ainihin za a zo tafiya da manya-manyan kabaran ba ina suke ba kowa suka zo suka yi siyayya suka samu riba sannan kuma suka suka gaci sun yi biyayya ga manzan Allah gaci sun samu riba na kasuwanci sun dawo sun samu kuɗi fan qalabu bi ni'imatin min Allah wa fadlin sun dawo da ni'iman Allah da falala lam yamsasum su babu wani mummuna abin da ya shafe su ƙarya wancan bawan Allah yayi kuma gashi wata ba'u Allah. kaji sun bi yardan Allah wallahu zul fazl azim kaga ce inna ma zalikum ash-shaytan yukhawifu awliya wancan mutumin an kawo da sigar jami saboda aikin da ya aiki ne na mutane da yawa an gani na ya wakilci mutane da yawa ce wannan wa'annan shaytanu ne suke tsoratar da bayinsa fala ta kafu. ka ku ji tsoron su wa kafuhum yi tsoro na in kuntum mu'minin an gane nan ana maganar khawf khawf yana zamantowa ibada akwai khawf na ɗabi'a akwai khawf na ibada khawf na ɗabi'a tsoron mutum ga maciji tsoron mutum ga yankin nafin tsoron mutum ga yan fashi tsoron mutum ga azzalumai tsoron mutum ga yan sanda kan kama shi wannan tsoro ne ba matsala amma akwai khawf na ibada shine ana kiran shi khawfun sir jin tsoron matattu mutumin da ya mutu Ya ga ce maka idan ka aikata wani abu yana nan yana kallon ka zai iya talauta ka zai iya azarta ka zai iya hana ka haihuwa sai ka yarda sai ka daina wannan abun hashi guda nawa yake cewa duk inda ka je yana kallon ka kuma shi ya mutu yana kabari zai iya talauta ka zai iya azurta ka zai iya hana ka haihuwa zai iya kaza zai iya kaza kuma mutane yadda kai ka san duk musulmi gaba daya duk musulmi yana tunanin duk inda yaje Allah yana kallon shi to su ma suna tunanin me wannan mai wannan hawk din masu shi ko su miliyan nawa ne suna tunanin wannan malami ko wannan shehi ko wannan wali duk inda suka je yana kallon su waliyin da ya riga ya mutu yana cikin kabari ko waliyin da yake nesa da su sun yi tafiya amma suna ganin duk abin da suka aikata yana ganin su ba zai musu hukunci an gane to irin wannan wato ka kiyasta wannan waliyi ko wannan shehi ko gunki da Allah Allah ne duk inda ka je yana kallon ka wa huwa ma kuma aina ma kuntum bi ilmi to sai ka dauka waliyin ka kai ma duk inda ka je waliyin ka yana nan yana kallon ka ko ku miliyan nawa ne yana nan zai iya talauta ku zai iya azurta ku zai iya zaku farin ciki zai zaku bakin ciki waliyin nan ko ya mutu ne ko bai mutu ba yana nesa da kai ga abin da ba mai iyawa sai Allah sai ka ba wannan wali. wannan khauf ne na ibada kun gane wannan ko ina cikin daki ina tunanin idan na aikata kaza sabanin abin da wali ke so zai iya samun wani bala'i Wali ya zama Allah ina bauta mai shi ma wannan khauf ne na ibada kun gane wannan ko to khawf yana zama khawf na ibada in ya hadu da al-khawf wal hub kana jin tsoron shi kuma kana son shi wa ta'zim kana girmama shi wal khudu kana kankan da kai zuwa gare shi an gane tsoro wanda ya gwamu da soyayya ya gwamu da girmamawa ya gwamu da kankan da kai kaga babu wanda ake ba wannan sai Allah muna san muna tsoron Allah musulmi na tsoron Allah sannan musulmi na matsar san Allah suna matsar ma shi gayatul khawf wa gayatul mahabba wa gayatul khudu sannan wa gayatul min ta'zim ya hadu da wayannan siffofi gaba daya to wannan shine khawf na ibada amma idan kana tsoron shi amma baka san shi kana kin shi baka ma shi a zuciyarka ba ka ɗan da kai a gare shi wannan ba kawo bane na ibada ka yi laifi amma ba ka bauta mishi ba an gano wani ku za ku wani yana wani yana yana yana bautan aljanu yana tsoron aljani kuma yana son aljani don neman biyan bukata yana ɗan da kai ga aljani kuma sannan yana matuƙar girma shi kun wani ku na'am Yake kawai wanda yake rayar da masallatan Allah, shine wanda ya imani da Allah da rana ta ƙarshe kuma ya tsaye da sallah ya bada zakka ya tsoron kowa sai Allah ba a yadda a ɗauki masallaci a damƙa ya zama to kafirai da 'yan kwamitin masallaci ba dalilin wannan magana da makka masallacin ka'aba da yana hannun ainihin banu shaiba banu shaiba lokacin da aka yi fatawa makka ba su musulunta ba kuma ji wannan ai Ki zo haka ya kamata a doki makulli a ba banu shaiba kabila ne su ci gaba da kulawa da ka'aba alhali suna kan kafirci an gane ai ne Allah ya sa ma kana lil na an amuru masajidallah shahidina ala anfusihim bil kufr bai dace ga mushrikai su rayar da masallatan Allah ba alhali su kan sun makan shira da kafirci ulaika habitat a'maluhum wa fil narihum khalidun inna ma ya'muru masajid Allah man amara billah wal yawm al akhir wa aqama salata wa ata wa ata zakata wa lam yasha illa Allah an gano wannan amma manzon Allah Allah ya yi masa wahayi cewa za su musulunta su banu shaiba lokacin da aka aka aka yi fatawa makka aliyu bin abi talib ya zo ya kama mai kulawa da ka'aba din ya kama shi ya ɓace makullin a hannun shi ya ce ba zai yi mu bar ka'aba a hannun arme ba to shine shi wannan kafirin sai je ya kai ƙara wajen annabi ya rasu ya muhammad gashi wani mu ne muke kulawa da ka'aba tintini gashi kuma yanzu aliyu aliyu ya zo ya ɓace mu makulli sai sai Allah ya saukar da inna Allah ya an tu'addu al-amanati ila ahlihi aliha ko ila aliha wai za ka mutu bayanan nan an ta haƙo bil adl lalle Allah yana umurtan ku an tu'addu amana ila aliha ku mayar da amana zuwa ga masu ita a ba balo shai ba makulli ku ba su shine annabi ya karɓi makulli sai ba balo shai ba ya ce ba za a kwace wannan makulli a gare ku har abada matuƙa ku rike musulunci shine ma'ana daga baya daɗin wannan mu'amalar da aka yi ma wannan bawan Allah ya musulunta su ma sauran da suka musulunta zuri'ansa an gane wannan amma da bai musulunta ba ba za a ban mai wannan makulli har abada za a karbe a ba musulmi saboda masallacin Allah na musulmi ne bai yiwa a ɗauki masallacin Allah a ɗauki 'yan kwamiti kafirai bai wa an gane wannan ko وقوله ومن الناس من يقول آمنا بالله da cewansa daga cikin mutane akwai wanda yake cewa mun yi imani da Allah فإذا في الله جعل الناس كعذاب الله شيء yanzu zai iya yiwuwa kafirai su ba kuɗi a gina masallaci za mu kafiri sai ya ba mu kuɗi ya gama lafiya ce da kuke kwace masallaci ce masallaci ga kuɗi ga taimako nan suna yin da na bayan kuna tafsiri ga dubu ɗari na wasu tafsiri jacob ce to Allah ya saka mai da alheri Jacob ya ba mu taimakon na tafsir da kudin gina masallaci zama amsa malamai sun tattauna kan wannan ta'amiri ta bangaren irin wannan akwai ta'amiri ta bangaren kafiri ya ba da taimako za a amsa ko ba za a amsa ba yadda aka yi wata binta koji ta ba da janareto ga mutane masallatai akwai masallatai da suka karbi taimakon binta koji da yawa kuma suka sa a masallacin su hmm? wani ta Allah sauki ai taimakon da ta bayar ita ta ba da taimakon gwamnati ne ita gwamnati ce kamar goodluck yanzu ya zo ya gina masallaci ai da kudin federal government ba kudin shi ba ne. amma wannan ibn yanzu muna magana akan mutum ya ɗauki kudi nashi da kanshi kafiri ya bayar kamar yadda aka gina Ka'aba ai Ka'aba kafin zuwa manzo sallallahu alaihi wasallam aka yi kafin zuwa manzan Allah ai lokacin Ka'aba ya dan samu matsala ya dan rushe haka sai kafiran Makka suka zauna suka yi mitin cewa a zo a dawo da ginin Ka'aba amma kuma a tara kuɗi kuɗin nan ya zama kuɗin halal kuɗin halal gaba ɗaya za a tara kada sa kuɗin haram a ciki kuɗin kuɗin ya ko kuɗin mazinaci ka a sa kuma sun san abin da yake wasu abubuwa na haram haram shi aka gina ka'aban kowa ya kawo taimakon shi aka gina ka'aba amma ka'aban kuɗin bai isa ba saboda an ce ka sa kuɗin haram to sai kuɗin bai isa ba da sun ce suna son kuɗin haram da sun an gama gine shi akwai wani waje ana kanshi habib wani waje wanda yake a gefe shi ainihin ba a shigar da shi ciki ba ya ka dan bar shi a gefe amma aka dan yi alama cewa yana cikin ka'aba an gane wannan ko aka shigar da shi aka nuna alama yana cikin ka'aba shikenan sai a shi ne manzo Allah ke cewa da annabi ya zo ke cewa ya ke Aisha da ba dan mutanen ki sabon musulunta bane la hadamtul ka'aba da na rusa ka'aba hajaran hajaran dutse dutse in gina shi akan da Ibrahim akan ka'idan yanda asalin yanda annabi Ibrahim ya gina da na shigar da wannan wajen cikin ka'aba amma kudin bai isa ba su mutanen ba su yi ba to ni kuma ina jin tsoron in na ce zan yi ila jahilci za su yauka ina so canza addinin annabi Ibrahim ne to shi ya sanya na kyare kaga a cikin musulunci ana duba maslaha ko ba dubawa ko da yaushe mutum zai abu sai ya duba me zai kai me zai kawo sai ya yi hangen nesa kaga dai manzo Allah shine manzo ta abin da ya aikata ba mai ja da shi ba kamar malami bane wanda in yayi wani kullu ce to ai malamin na da yawa wani malami ya ce kaza wani malami ya ce kaza ko Kamar amma manzon Allah shi kadai ne manzo ya yanke hukunci ba mai ja An ka ja ka zama kafiri amma kuma sai ga shi manzo Allah ya duba maslaha in ya rusa Ka'aba sai cewa ya aisha mutane da ba da mutane su sabu musulunta bane wallahi da na rusa Ka'aba an mai da shi yanda yake da sai annabi ya kyale shi lokacin Abdullahi bin Zubair lokacin da ya samu mulki ya zama ya samu an mai baya a Hijaz nan take sai ya zartar da wannan magana na annabi sai ya rusa Ka'aba sai ya dawo da shi kawai Ibrahim sai dawo da shi asalin gini na kawai ibrahim ya dawo da shi yadda yake da ya dawo da shi a lokacin lokacin abdulmalik bin marwan sa aka zo aka kashe da aka kashe ainihin aka yaƙi abdullahi bin aka kashe shi aka dawo da mulki mulki hijaz aka dawo da shi ƙarƙashin bani umayya a lokacin sai abdullahi sai abdulmalik bin marwan kuma shi sai zo sai rusa kuma sai dawo da shi yadda ya da tun a jahiliya da ya rusa lokacin banu abbas kuma suka kifar da banu umayya su ma suka hau kan mulki sai khalifa al-mansur shi ma ya ce a dawo da shi yadda yake da wanda kawai da ibrahim sai imam malik ya ce a kada a mai da ka'aba ya zama abun wasa abun wasa ya gaya ma sarkin a bashi haka kada ka'aba ya zama to abun wasa na sarakuna duk sarkin da ya hau kawai zai zama a dandan shi ya yi kaza wannan sarki ya rusa wannan sarki ya gina zai zama ya zama wasan yara shi ne man malik ya ba bashi shawara sai khalifa a yanzu sai ya fara har yau yana nan ba mai da shi kawai ibrahim ba har yau kenan akwai abin da mutum ke yi ya duba maslaha in ka hango barna zai iya faruwa barin shi ba alkhairi ko da kai kana ganin maslaha ne baka bar shi kawai gobe kiyama zai gaya ma Allah ya Allah na hangi in na ce zan taba shi matsala ne ana duba maslaha a cikin al'amura kuna gane wannan ko duk da zai duba maslaha to ba mai hankali ba ne shi eh Allah shi ne eh lokacin